You feeling me, feeling me? I'm a super duper fly. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha this Hausa. is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi goma ga watan Nuwamba ashirin shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Yayin da zababben shugaban Amurka Donald Trump ya fara ganawa da mutanen da za su taya shi aiki. ya ce wannan karan ba zai yi aiki da nikki haley da mike pompeo ba ukraine ta kai farmakin jirage marasa matuka mafi girma cikin babban birnin moscow sannan falasdinawa a arewacin gaza suna fuskantar mummunar yanayin yunwa yayin da isra'ila ta ci gaba da musu tsawon wata guda kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar sabon kungiyar ta'addanci ta lakurawa ta soma bayyana a fili inda kungiyar ta kai wani hari a jihar Kebbi har aka samu salwantar rayuka. a kai harbe-harbe ana gama harbe-harbe da farin da aka ce da mutane uku ne sai gashi mutane sha biyar. To yanzu haka an yi mobilizing sojoji sun je wurin don za su bi su su gano inda suke sannan hedikwatar na tsaron najeriya ta yi karin bayani akan bullar sabuwar kungiyar sai a biyo mu a cikin shirin kamar kowace ranar lahadi yau ma muna tafa da shirin dandalin 'yan jarida tare da nasiru adam el hikaya amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya zababben shugaban amurka donald trump a jiya asabar ya ce sabuwar gwamnatinsa ba za ta yi aiki da wacce ta kara da shi a neman takarar jam'iyyar republican nikki haley da tsohon sakataren gwamnati mike pompeo ba ya ce ba zan gayyaci nikki haley wacce ta yi jakadanci a baya ko tsohon sakataren gwamnati mike pompeo su zo mu yi aiki a wannan gwamnatin ba abinda trump ya wallafa a shafinsa na sadarwa na ji daɗin aiki da su sosai kuma na yi farin ciki sannan ina so na yi musu godiya akan irin hidimar da suka yi wa ƙasar mu trump ya fara ganawa da mutanen da za su taya shi hidima a wannan sabon wa'adin gwamnatin gabanin a rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa a ranar 20 ga watan janairun baɗi a ranar juma'a reuters ta ruwaito cewa trump ya gana da ɗan kasuwa scott besant wanda ake kyautata zaton shine zai za a ba shi mukamin sakataren baitulmalin amurka haley wacce ta kasance gwamna a jihar south carolina a baya ta yi aiki a matsayin jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ƙarƙashin gwamnatin trump ta mara wa trump baya a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa duk da cewa ta mishi mummunar suka a lokacin da ta kara da shi a zaben fidda gwani kafafen yada labarai sun ruwaito cewa pompeo wanda a baya ya yi aiki a matsayin daraktan hukumar cia a karkashin gwamnatin trump wanda ake kyauta da zaton za a bashi mukamin sakataren tsaro sannan ya kusa tsayawa takara shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar republican kafin daga bisani ya sanar da cewa ba zai tsaya takara a afrilun 2023 ba. Ukraine ta kai farmaki kasar Rasha yau Lahadi da jirage marasa matuka akalla 34. Farmaki mafi girma da jirage marasa matuka a babban birnin kasar Rasha tun farkon yakin da aka fara a 2022. Lamarin da ya tirsasa dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a babban filin tashi da saukar jirage a birnin sannan akalla mutum ɗaya ya jikkata. ma'aikatar tsaron kasar ta ce na'urorin kare hare-haren saman rasha sun kakkaɓo wasu jirage marasa matuka 36 a wasu yankuna a yammacin rasha a cikin sa'o'i uku a yau lahadi hukumar zirga-zirgar jiragen saman kasar rasha ta ce filayen jirage a domdedovo da sheremtevo da zukovski sun dakatar da zirga-zirgar jirage 36 sai dai kuma daga bisani sun ci gaba sai dai kuma sun ci gaba da harkokinsu daga baya an ba da rahoton cewa mutum ɗaya ya jikkata a yankin moscow ita ma rasha ta kaddamar da hare-haren jirage marasa matuka 145 cikin dare a cewar ukraine kif ta ce na'urorinta na kare hare-haren sama sun kakaɓo 62 cikin jiragen An jima kaɗan Aisha Ma'azu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma yanzu bari mu fara da rahoton mu na farko. Barazanar bullar sabo ƙungiyar ta'addanci ta lakurawa ta soma bayyana a fili, inda ƙungiyar ta kai wani hari a jihar Kebbi har aka samu salwantar rayuka. Gwamnatin jihar ta tabbatar da kisan mutanen a wata arangama tsakanin mutanen garin da ƙungiyar 'yan ta'addan. Daga Kebbi mu Muhammad Nasir na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Bakin 'yan ta'addar nan da ake kira lakurawa waɗanda kan zo daga makwabtan ƙasashe musamman ƙasar Mali na ci gaba da saka gaba cikin zukatan mutane a jihohin Sokoto da Kebbi a Najeriya. a ranar juma'a ta wannan mako 'yan ta'addar sun shiga garin mera a gundumar augi ta jihar kebbi inda suka fafata da mutanen gari har aka samu salwantar rayuka da dama na zanta da wani mutumin mera wanda ya shaida min cewa 'yan ta'addar sun shigo ne lokacin sallar juma'a suka tattara dabbobin mutane suka kora da mutanen gari suka farga sai suka bi sawunsu. wallahi aka yi kuwa sai suka fita da suka hango mutane tahe sai suka kwanta cikin maiwa su kuma mutanen ga shanu suka hangi sai suka shiga cikin su suka wuce suna wucewa wala juya ɗaya suka suka buɗa musu wuta to arziki akwai waɗanda suka ci maganin bindiga sosai da yawa ina gaya ma nan ne su halba su halba akwai waɗanda ma suka kama da ƙarfi suka taushe suka sa masalinsa masin ta kona su dangane daga bata da masu to amma sun kashe muna mutum goma sha biyar waɗanda aka gawo su su kuma an kashe musu mutum biyu amma sun ki barin a ɗauki gawaki wurin ma a zo da gawaki na suka ƙara kashe muna mutane suka ɗau gawakin su suka gudu da su da mashi. mai baiwa gwamnan jihar kebbi shawara na musamman a haujin tsaro kanar ɗan da hassan riba mai ritaya ya ce ko da lamarin ya faru tuni akwai jami'an sojoji da gwamnati ta girki a yankin aka yi harbe-harbe ana gama harbe-harbe da farin da aka ce da mutane uku ne sai ga gashi mutane sha biyar ne deputy governor ya kira ni ya ce ga abin da ya faru muka tura sojoji da 'yan sanda da dss to yanzu haka an yi mobilizing sojoji sun je wurin don za su bi su su gano inda suke domin a dankale wannan yaduwar wannan abu ah. gwamnatin nasiru idris ta kauran gwandu ta kawo yanzu ta hito da sojoji gaba daya a je a dakile wannan abun da yake faruwa saboda kar a bari ya bude ya zo ya zama mana matsala kamar boko haram duba da cewa rundunar tsaron najeriya ma ta tabbatar da ayyukan kungiyar na gudana a jihohin sokoto da kebbi ko idan kebbi ta magance matsalar a farfajiyar jihar ta an kai ƙarshen matsalar kenan. jihohi dama na Sokoto shi ke da Sokoto, Kebbi da Zamfara. So shi GOC ne ke organizing operations din gaba daya su hito musu gaba daya. Bayan da gwamnan Kebbi da ya ba da sojojin da ke karkashin mu ya ba su izini a je a dakile wannan abu shi ma GOC ta fannin shi suna hitowa domin hito gaba kada abin nan ya wuce yadda ake tsammani. A daidai lokacin hada wannan rahoto na sake kiran mutanen yankin Namera inda suka tabbatar min da cewa an kara gano gawar mutum biyu. bayan waɗanda aka yi wa jana'iza na farko su goma sha biyar wadda ta samu halartar mataimakin gwamnan jihar kebbi da kuma shugabannin hukumomin tsaro da ke yankin tuni da masana lamuran tsaro suka soma an karar da gwamnati akan ta bayar da himma wajen kula da wannan matsalar ta lakurawa yanzu dai hankulan mutanen yankin da ma makwabtan yankin suna cikin ɗarɗar domin ba a san abin da wannan matsalar za ta haifar ba daidai lokacin da yankin arewacin najeriya ke fama da matsalar ta masu garkuwa da mutane da kuma wasu ayyuka na ta'addanci Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. To Madalla a gaida Muhammad Nasir. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya. Falastinawa a arewacin Gaza suna ririta abin da suke rage musu na abinci idan su rayu ba tare da samun shigo da kayayyakin agajin jin tsawon wata guda da isra'ila ta yi musu kawanya wasu da suke fama da yunwa sun silale sun fice daga yankin zuwa birnin gaza an samu rahoton cewa dubban yara suna fama da matsalar rashin abinci a wani asibiti likitoci sun ce yunwa tana daɗa tsanani sojojin isra'ila sun kaddamar da zafafan hare-hare a arewacin gaza tun daga farkon watan oktoba sun ce suna kokarin kawar da mayakan hamas ne da suka tare a yankin wannan hali na rashin jin kai yana zuwa ne a yayin da wa'adin kwanaki talatin da amurka ta baiwa isra'ila zai cika zuwa makon gobe. ta ce dole ne isra'ila ta kara yawan taimakon ta ba da dama a ƙara yawan taimakon jinkan da ake kaiwa cikin gaza ko kuma amurka ta janye tallafin sojin da take bata. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta yi ƙarin bayani akan ɓullar sabuwar ƙungiyar 'yan ta'adda ta Lakurawa wadda ta ɓulla a ƙasar daga ƙasashen ƙetare. To ko me ɓullar wannan sabbin 'yan ta'addan ke nufi ga matsalar tsaro a Najeriya? Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani daga Abuja. This new group that has penetrated the northwestern part of the country known as the Lakrawas. Daraktan sashen tattara bayanai kan irin gamar da dakarun Najeriya ke yi, Manjo General Edward Buba ke karin bayani kan sabuwar kungiyar 'yan ta'addan nan da ake kira lakurawa da suka bulla a yankin arewa maso yammacin najeriya da ke cewar suna da alaka da kungiyar isis da ayyankin sahel kuma wannan shine karan farko da 'yan jihadin daga yankin sahel suka shigo cikin najeriya sun takura kuma sun ma gaza shigowa cikin wannan ƙasa lokacin da mu sojojin najeriya muke aiki kafada da kafada da 'yan uwanmu na nijar akan iyaka amma lokacin da aka yi juyin mulki a ƙasar nijar sai waɗannan lakurawa suka yi amfani da wannan dama na sukurkucewar alakar aiki tare suka yi ta tutuɗowa cikin najeriya ko da yake yanzu an gyara wannan alaƙa. to amma general waɗannan 'yan ta'adda fa da alama kun yi sake sun girma domin baya ga jihar sokoto inda suka yi kaka gida da alama lakura wannan fa sun fara addabar sauran jihohi To ko me ku sojojin Najeriya kuke yi akan haka? We know exactly where they are as I speak to you. Mun san takamaiman inda suke. Akasin da aka samu tun farko shine lokacin da suka zo. Mutanen yankunan suna sane kuma sun rungume su hannu biyu. Suna tsammanin za su zame musu garkuwa daga 'yan ta'adda barayin daji. To amma bayan da waɗannan lakurawa suka mike kafa sai suka fara addabar mutanen yankin. ta hanyoyi daban-daban kamar dora musu haraji da sauransu kafin daga bisani a sanar da hukuma. To, General Buba yanzu da kuka san da waɗannan lakurawan me kuke yi a kai? Now that we know, we're finding them, flushing them out. yanzu da muka sani muna bin su muna fafarar su sun zo ne makamancin salo irin 'yan boko haram suna cewar mutane dole su ajiye gemu mata su saka hijabi maza kuma su dingile wando saboda haka gano su abu ne mai sauki alaman manjo general edward buba daraktan sashen tattara bayanai kan irin gama da dakarun najeriya ke yi a hedikwatar tsaron najeriya to kome bular wannan sabuwar kungiya ta lakurawa ke nufi ga sha'anin tsaro a najeriya Profesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu mai bincike ne kan sha'anin tsaro. Su waɗannan lakurawan ba yau ne aka san da su ba. A shekarun baya an taɓa samun labari ya fito cewa gasu sun zo suna suna adaba mutane ta hanyoyi da ya bayyana yanzu. suna sa mutane haraji da sauransu amma ga wannan lokacin sai kuma magana ta yi shiru da yawa daga cikin mu tsammani muka yi jami'an tsaro sun je sun dakile waɗannan shi yasa ba mu sake jin labarin su ba to a ce kuma yanzu a halin da ake ciki ba mu fita daga cikin hannun 'yan ta'adda ba masu garkuwa da mutane masu kakkashe mutane sai kuma a ce ga wasu sun fito ba irin su ba amma kama da su musgunawa mutane rashin bin doka kafa doka nasu da sauransu wannan babban abin tashin hankali ne dole kuma mutane su firgita don abin da yake nunawa shine wato kamar dai tsarin ƙasa zai rushe sannan 'yan ta'adda ne kowa ya samu bindiga zai shigo cikin al'umma ya yi abin da yake so hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da biyar. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai a biyo mu shirin mu na gaba dandalin 'yan jarida. Tsangwama ko cin ba shi sauyin Masu barkanmu da dawa sabon shirin dandalin 'yan jarida na sashen Hausa na muryar Amurka. Ina tare da shugabannin zaɓe na ƙasar Amurka ba su da wani a mugumuku irin na mutanen mu nan za a yi shi ne a buɗe kowa duniya tana gani yadda aka zo ka kada kuriya haka za a kirga shi ba wai a ci a ah, na'ura ba ba network ba wayewa ba kuma bayan haka yadda aka yi zaɓen abin da ma ya burge kowa duniya shine ita mataimakiyar shugaban ƙasar amurka ba ana faɗin sakamakon zaɓe a take ta karbi sakamakon zaɓe kuma ta ce za ta ba da haɗin kai ma transition council na donald trump ta ba su goyon baya ɗari bisa ɗari da kuma gwamnati mai shigowa ta amince da sakamakon zaɓe kuma za ta bazu goyon baya abin da ya kamata 'yan siyasan ma'anan to amma shi matsalar anan shi ne duk laifin yana nan daga inec namu a nan najeriya kenan nake nufi don saboda abin duk mugun duk yadda aka ce za a yi kafin a yi zaɓe za a zo a shiga a kwarya-kwarya da tsofin su abdulsalam tsofin shugabannin ƙasa da wani kudin su ce to ana so a yi zaɓe babu fitina babu komi su kowa ya rattaba hannu a amince amma me zai faru ana yin zaɓe ana kaɗa kuri'a kowa ya sani daga kowace jiha an ga sakamako amma kafin ka ankara na wajen tara ƙuri'un sai ka ji abubuwa a ce a saba baya yi waya baya daga nan za a fara muku-muku to nan yake kawowa sai 'yan siyasa ma ba za su yarda da sakamakon ba. yawwa to uh, almustapha jisufi sufi uh, in muka duba kusan banda tun da ake aka dawo demokuraɗiyyar nan ta najeriya da da tara in ka ɗebe zaben 2015 inda tsohon shugaba goodluck jonathan ya faɗi shugaba muhammadu buhari tsohon shugaba shi ma ya lashe wannan zaben a lokacin a nan ne kawai ba kai ƙara kotu ba amma duk sauran zaɓuɓɓuka ana zuwa kotu in ka duba wannan na amurka kamala harris ta ce shi kenan magana ta kare amma gwagwarmaya ce ta neman shugabanci ko kuma neman burin da suke so su cimma daga nan jam'iyyar democrat da za su ci gaba to ni ma nasiru babban al'amari dai babban abin dubi kuma a shi wannan babban zabe na amerika a kulliyomin dama mu akan ce siyasar jaririya ce a bangaren 'yan siyasa su taimaka siyasar najeriya jaririya ce kullum kwaikwayo ake can kuma sun kai wajen shekara ɗari biyu da wani abu suna yin ta sannan babban al'amari abin kwaikwayon shine yana da kyau to in za mu koyi sai mu koyi da kyawawan ɗabi'un abubuwan amurka din a misali muna da yan majalisu muna da sanatoci muna da rabar da shauransu amma a kullum mu siyasar kusan a baki ake zuwa a yaudari mai jefa ƙuri'a ana zuwa a yaudari mutanen da za a nemi goyon bayansu sannan kuma ana amfani da dukiya ba wai da sanin ya kamata ba sannan ana amfani da postoti da manya-manyan billboard wanda za a cika muku hanyoyi ko gaban ku ba ku iya gani ta bangaren gefen titi sannan amma kamar american din zai wuya a ce kaga wannan posta ce a ce ta dan siyasa kusan da yake sun ci gaba a diyonci siyasar ana yin ta a bangare na ci gaba a bangaren kafafe na sada zumunta gidaje na talabijin da shauransu amma munan har yanzu ina gani ban kai wannan karfin ba kuma babban abin dubi babban abin al'amari babban abin haushi a siyasar najeriya a kulliyomin wanda G_A_O. mu duk wanda aka ce ya fito za ga tsohon kaza ne ko tsohon shugaban kaza kaza ko tsohon gwamna kaza ko tsohon minista kaza amma zai yi maka ji an ce sabo ne bai taɓa yin kaza ba to irin wannan al'amura suna wahalar da mu yanzu a misali wanda Buhari ya yi shugaban kasa a soja Buhari ya zo ya shugaban kasa a anan din sannan shi kansa Goodluck Ebele Jonathan an so a sake eh, ba shi hakurin ya sake dawa ya so ya sake kira kira amma ya kamata idan mutum kawai ya yi ko ya rana ya yi daidai ba daidai ba kawai ya tafi kawai ya rufa musu ba to munan abin da muke sake kenan ko har yau munan akwai son zuciya a cikin siyasar mu kuma sannan akwai rashin wayewa a cikin siyasar mu akwai son kuɗi a cikin siyasar mu a cikin Eh al ji sufi eh, mun gama da wannan ina jin eh, amma baka sauka ba me kake wacce ce kalmar ka ta karshe nan? Kalma na ta karshe shine har yau siyasar kasar mu ba siyasa bace ta cancanta ko ta aƙida siyasa ce ta kuɗi in kana da shi za a yi da kai in baka da shi kuma komi cancantar ka komi kwalitin ka sunan ka babu. Hayatu Husaini mu duba batun rashin da aka yi na babban hafsan sojan kasar Najeriya Janar Lagbaja wanda ya daɗe ba shi da lafiya amma daga farko dai rundunar sojan najeriya ta nuna kamar hutu ya tafi ba da cikakken bayani har aka nada mukaddashin babban hafsan amma daga wanda ba taba yi a tarihi ba amma yanzu dai an wato har yanzu ma za a ce ba a gama tabbatar da wane ne hafsan ba duk da an nada sabo wanda zai mai gurbin marigayin Najeriya dai kusan tun a irin rashin lafiyar marigayi shugaba ya rado ana samun irin wannan matsalar ba a sanin asalin halin da jami'ai masu jagoranci suke ciki. To ai Nasiru abin da ma zai baka mamaki mutuwa dai tana jikin kowa da kuma duk mai rai mamaci ne. Fada abin da zai baka mamaki tun da bawan Allah na haka ce ba shi da lafiya. aka ce ba shi da lafiya ba ta waje su shugabannin sojoji suna kuma cewa baya waje an rasa da gaskiyan takamaimin magana wannan yau a ce yana waje wayan su ce to har ma da kai ga saboda wannan rashin faɗan gaskiya daga kuma hukumar soja da kuma fada shugaban kasa ya kai ga har ma wani wayasa kuma kafafun yada labarai suka ce ai ya riga ya rasu ma kafin hafzu gidan sojoji suka fito suka ce a bai rasu ba daga nan ana nan ana ta daidai haka dai nan shi bayo ga mai ba da shawara ma shugaban kasa ya fito ya ce shugaban kasa ya naɗa wani mai rikon kwarya sa da kwana bai wuce na jin uku ko hudu ba aka ce kuma wani ya rasu a hakan ma abin da zai baka mamaki shine a ya rasu ma shi yau ya nuga ya ce ya rasu a lagos su kuma kafafin yada labaran ce ya rasu a amurka mun rasa ma ni daga ina ya rasu To uh, Almustapha eh, su Sufi uh, wato ba lokaci sosai a uh, hayatu mun ji mai za zaka ce a ɗan daƙiƙai kan wannan? To babban al'amari wannan shine a kulliyomi mu kasan nan akwai doka amma ba aiki da doka. akwai mafi yawanci tun da komi a tsare yake idan a misali shugaba baya nan ga wanda zai aktin dinsa ya rubuta na tafi jinya na tafi hutu na tafi wani abu daban na tafi aiki zan dawo ranka za to irin wani abubuwan dole inda. akwai hukunci da doka akwai tsarin mulki ya tanadar da irin haka to rashin bin dokokin da aikatar da su shine yake kawo mana koma baya ci gaba koma baya yau a ce wani ba lafiya a ce ya mutu a ce yana raye a ce kaza a ce kaza to kaga irin wannan ana wasa da hankalin al'umman kasan kuma ana wasa da dokokin kasan sannan kuma dokokin kasan yana da kyau su aiki akan kowa yana da kyau tun da kan shugaban kasa zuwa mataimakin shugaban kasa zuwa duk masu irin waɗannan mutane da suka zama fitattu akan aikin su yana da kyau in ka tafi ka tafi ranar da zaka da zan kuma sannan gawa na shine yake mai gurbi ga tsarin mulki ga wanda bar amma saboda son zuciya da son kai a'a ai kar a ɗauko wani mataimakinsa ya zo a'a san a cire shi Hayatu Husaini bari mu shiga darasin mu na karshe kan ƙarin farashin man fetur wanda yanzu kan ma ɗari bisa ɗari ya koma hannun 'yan kasuwa sai abin da suka ga dama kawai suke yi yadda za su ciri ba. To Malam Nasiru ai harkar mai kam yanzu kam sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan a suna da NNPC tana hannun gwamnati amma ai harkar mai yana hannun 'yan kasuwa da mu yau kullum kawai gari kai da kakka yanzu ka kwanta gobe ka tashi kana tsammani an ƙara kuɗin mai abu ne an koma na wasa da hankalin mutane lokacin da aka ce an ƙara subsidy lebo ta fito aka yi zanga-zanga na farko daga nan ka sake jin duriyar lebo gwamnati ta fi ƙarfin kowa sai abin da suka gana lebo kam kawai to an ce an ƙara kuɗin ma'aikata ba ko naira ɗaya har yanzu ba wanda ya gani bayan haka ba wanda ya sai magana kuma harkar kuɗin man nan mu da aka ce a ranar nan da aka cire za a taimaka a al'ummar najeriya mu ba mu ga komi ba kuma ba mu ga abin da ya kawo wani canji ba sai dai bala'i kawai da aka sace almustapha haji sufi kai kusan zance kana cikin talakawa tsundum yaya wannan yake ya wannan a takaice ke shafar rayuwarsu to a da yake shafar rayuwar mu a kullum ma nasir shine kullu yomin mutane suna ƙara shiga cikin halin bone suna ƙara shiga halin kunci suna ƙara shiga halin yunwa idan yau a anguwa da idan mutane ba su wuce mutum arba'in suke neman abinci ba a cikin mutum ɗari ba su da abin da su to yanzu a anguwa an kai sama da mutum tamanin suke neman abin da su a rana sannan idan akwai mutanen da kasan su da suna hawa mota a misali mutum arba'in yanzu ba su wuce mutum biyar ba sabila da manya ya tsada kowa ya ajiye wani ma ya sayar kai hatta masu hawa mashin wallahi wasu mashin din ya gagare su kuma zuwa ziyara zuwa zumunci zuwa guraren aiki zuwa asibitoci zuwa makarantu duk wani abin yanzu ya koma mutane sun kara Eh, janyewa sabila da ba su da kuɗin da za su sha mai ɗin su je albashin su bai kai ba in kasuwanci ne ba sa samun uwar eh, riba ballanta na uwar kuɗi to abubuwan duk sun haɗu sun kwamata sun zama kwamatala al'umma suna cikin damuwa suna cikin bala'i kulli yomin wallahi gwanda ji a yau malamai mun gode kwarai da gaske sai mun sake samun damar dawa a wannan shiri na dandalin 'yan jarida na sashen hausa na muryar amurka a madadin hayatu saini na jaridar neptune da kuma almustapha haji sufi shahararren mai ba da labaru ta yanar gizo malamai muna cewa sai mun gamu a wani jiko naku nasiru adamu alhika ke cewa wassalamu alaikum rahmatullah zama lafiya kishin gaskiya ni iya eh, mace harkar jarida a wanda ya mutu don jihadi ya zama wani shahada. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. zababben shugaban amurka donald trump a jiya asabar ya ce gwamnatinsa ba za ta yi aiki da wacce ta kara da shi a neman takarar jam'iyyar republican nikki haley da tsohon sakataren gwamnati mike pompeo ba ya ce ba zan gayyaci nikki haley wacce ta yi jakadanci a baya ko tsohon sakataren gwamnati mike pompeo su zo mu yi aiki a wannan gwamnatin ba abinda trump ya wallafa a shafinsa na sadarwa Ukraine ta kai farmaki kasar Rasha yau Lahadi da jirage marasa matuka akalla 34. Farmaki mafi girma da jirage marasa matuka a babban birnin kasar Rasha tun farkon yakin da aka fara a 2022. Falastinawa a arewacin Gaza suna ririta abin da suke rage musu na abinci idan su rayu ba tare da samun shigo da kayayyakin agajin jin tsawon wata guda da Isra'ila ta yi musu kawanya. wasu da suke fama da yunwa sun silale sun fice daga yankin zuwa birnin gaza to masu sauraro da haka muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma idan allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon najeriya dijar kamar da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da wadda ta ba da umarni fiona wa mainan dudu da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu.